والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله إلى من القرار والدين وبعد <clears throat> إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا مجلس من التفسير ومتى رمضان البركة wannan masallaci ne albarka wanda yakan su duk shekara kuna ƙara wa Allah da ya raya muka ga wannan wata mai albarka na ramadan wasu lokuta mukan fara ko da tambayoyi ko da wato guzuri daga sunna a yau zan ɗauki hadisi kwaya ɗaya wanda ke magana akan watan ramadan da kuma azumi a cikin watan ramadan din wannan hadisi shine hadisin babban sahabi abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu wa arda inda a cikin manzon Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake man صام رمضان imanan واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث اتفق على تخريجه hadisi ne wanda imamul bukhari da musulun suka fitar da shi ma'ana duk wanda ya azunci wata ramadan imanin yana mai imani da haka din wahtisaban kuma dan neman lada in waɗannan abu guda biyu sun haɗu to sakamako zai zo sakamakon kuma ya tamassalu fi mai al-ghufran an gafarta masa ma taqaddam duk abin da ya gabata na daga zunubansa to wannan yakan akwai abin da ke fassara shi abin da ya gabata wato in ba ya shafi haƙoƙi na wasu bane kuma da sharɗi ya zamanto kaba'ira an nisanta wallahu alam to wannan shine a ainihin hadisin mu na zo amma dangane da tambaya da ke hannunmu an ce duk wanda ya kashe wanda zai gaje shi to ba zai ci gado ba amsa e haka magana take amma idan ya kashe shi bisa kure ne fito misali mutum ne waliyadu billah ya tura ma wani allura bisa kuskure ashe guba ne bai sani ba bai sani ba ya zama to ɗan shi ne ko mahaifinsa ne ko matarsa ya kasan ba zai haka ba waɗannan masoyarsa ne ai sai suka mutu zai ci gado kenan ya yi kisa ne hukuncinsa ba hukuncin ainihin wanda ya kisa na ganganci ba ne wasu daga cikin malamai na cewa a malikiya shi ma ba zai ci gado ba saboda mai saddan lizzara'iya don toshe kofar kada a mai da wannan dalili to amma ya tabbata kuma annabinmu ya faɗa sallallahu sallama inna Allah tajawaza li an ummatin nisyana wal khata hada khata wa mastukrihu alai abinda mutane suke ji samantuwa ko kure ko aka tilasta su sai suke ta abinda ake nufi kama shi da Allah zai shine Allah ya ce masa sai ana shiga da ai kama shi ne ai ala kulli halin wannan mutum zai fi gado dan ba da ganganci yayi ba idan ku muka riko da wato sadda zari'a to abin na iya tafi aka amma magana rajiha shine wannan mutum zai fi gado daga wanda ya mutu a irin wannan yanayi amma wanda ya kashe da ganganci da gangar to ko shakka babu ta magana imamun rahadi ne wa yamna ushakh min al-mirasi wahidatun min ilalin salafi riqun wa qatl wa ikhtilafu dini fafan falata shakku kal yaqin yawa to da ba zai ci gado ba in ya kasance haka ne wallahu ta'ala ala wa a'lam na'am an eh. diya eh a cire dukiyar biya daga abinda tunda ya yi kisa bisa kuskure? maddalil maddalil albani eh, <laughs> abinda malikiya dama na gamu ku suka faɗa kenan sun sun ce za ma hana shiga mai kawai gaba ɗaya da zari'a amma tun da dai ba kisan ganganci ba ne ga kuma nasi can karara Allah ya yafe ma al'umma ta to a yi masa rahama a kalle shi da wannan wallahu ta'ala alam wa bihi to in ba manta muna cikin sul ahqaf ne kuma za mu tashi kamar da muka ce za mu koma ah, magana kan istiqama Allah ya mana jagoranci iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء جزاء بما كانوا يعملون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون waɗannan da suka ce Allah shi ne Ubangijinmu sannan suka daidaita akan haka istiqama shine malamai suka ce abu biyu ne dorewa akan ɗa'a, da kuma dorewa da dogewa da kuma tafiya akan rashin sabo kenan istiqama na da tsarafi guda biyu tsarafi na farko ijaban ɗaya kuma salban ijaban shine ne fi'ilul ma'murat ijab kenan positively sai bangaren kuma salban ne negatively yani tarkul manhiyat ya tabbata cikin hadisi cikin sai muslim kitabul iman hadisin sufyan ibn abdullah saqafi hadisi shahararre ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya mini abinda zan fada a musulunci wanda ba sai na saki tambaye wani ba sai ce qul amantu billahi thumma istaqim khalas. to ka ce na yi imani da Allah sannan ka daidaita yana daga cikin istiqama ɗorewa a kan tauhidi yana daga cikin istiqama riko da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin istiqama bin iyaye yana daga cikin istiqama tsayar da sallah a cikin jama'a sahabbai na cewa muna gane mutum munafiki ne in ya dinga nuna rauni a cikin sallar lisha baya cikin jama'a ko sallar asubahi don sallar guda biyu sukan yi wahala akan munafukai yana daga cikin istiqama dagewa kan neman ilimi mai amfani Allah dakar da mu yana daga cikin istiqama mai santa shirka da sabo da kowane irin fasadi yana daga cikin istiqama lazimta sunna da kuma nisantar bid'a duk yanda ta kawo kanta gare ka da kyawu ba gaskiya ba ne waɗanda suka ce Allah shi shine ubangijinmu sun mu sannan suka daidaita an gane ko to fala khawfun alaihim babu wani tsoro ko da na sisin kwabo saboda an kore tsoron ne kwata-kwata gaba daya wala mai ba kuma su bakin ciki ba an kore musu abu biyu babu tsoro ba bakin ciki to me ka wannan ma'ana tsoro dangane da abin da za su taras din suka bar duniya saboda wanda zai bar duniya yana tinkarar rayuwa da bai ba bane. kuma mutum a ɗabi'arsu suka ce al'insanu adu ma jahil wa kha'ifu min ma jahil to sai aka kore musu kamar da aka faɗa irin wannan magana ƙarara a cikin fassilar mala'iku suna musu gaisuwa lokacin mutuwa ba kuma za su yi bakin ciki ba kan abin da suka bari a baya na 'ya'ya da dukiya domin Allah zai baddala musu khairan mimma taraku kenan istiqama na da irin wannan natija mai matukar muhimmanci na kore maka tsoro da kuma kore maka bakin ciki da damuwa lokacin barin duniya ula'ika ashabul janna waɗannan da kake ji aka ambace su ula'ika al-mawsufuna bima dhukira من الاستقامة والطاعة وترك المعاصي سيكمي أصحاب الجنة سوني مزوى الجنة معنى أن الجنة كينا اللهم اجعلنا منهم خالدين في هذا حال سنة ما صدوا ما أتكين الجنة معنى ما تترتا معنى تترتا لك تيمتون تتر yana ciki ba fita kenan matuturci a cikin gidan jaza'an haza tamyiz wannan ainihin sakamako ne fa Allah ya ba su bima kanu ay billazi kanu min qabli ya'malun saboda abinda suka kasance suna aikatawa na alkhairi Allah ka datar da mu wasaina al-insan wa wasaina الإنسان بوالديه ihsana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وصينا الإنسان بوالده إحسانا Allah ya ce mun ba da doka ga mutum shine wasaina anan mun yi wasiya ga mutum dangane da iyayensa biyu to ya kyautata musu Allahu akbar hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha mahaifiyarsa ka duba misali ta ɗauke shi rugurugu a ciki kurhan cikin wahala a wata aya wahanan ala wahanan wa fisaluhu fi amain ta ɗauke shi wahala kan wahala wa wadatu kura haka ma haihuwar cikin wahala kalli ɗaukan ciki sai ka iske komai nata ya canza ta ɗinta kan canza ɗanɗano kan canza ɗaci ta kan ji wani lokaci ɗanɗanon ruwa da aka saba ba shi take ji ba bacci kan yi wahala ɗaya dinga dukan ƙahon zucinta ta dinga hanguri da yawan amai ba a lokacin sa ba in ta kama a misali duk fa kai ne kana ciki ke ce ko ne so ne mu ne kurhan wajen haihuwa wata nan take mutuwa Allahu akbar amma haka Allah ke fitar da mutum ta inda ya ga dama ka tambayi mata masu naƙuda sukan ce kamar ciwon ajali ne ko da aibu san ajalin ba tukun misali Allah ya sauka mana shi ya rabbal alamin amma mahalicin kowa da komai ya ce to uwa ta yi ciki wahala kan wahala ta haifi wahala kan wahala an gane ko wa fisaluhu wa hamlu wa fisaluhu ne salatu na shahara sai Allah ke da daukan cikin shine hamluhu kenan wa fisalu da kuma yaye dududu wata talatin ne shekara nawa kenan biyu da jamil Allah ce da ɗaukan ciki da a haife da kuma a yaye duka-duka wata talatin ne shekara biyu kenan da wata shida haka ne tun tsayanan wurin abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda yarda fitaccen malamin tafsiri tarjuman al-qur'an wanda ya tara sharaf iri-iri ya tara kima ta fuskar dangantakansa da manzon Allah ya kuma tara kima ta fuskar ilimi ya kuma tara kima ta fuskar annabi ya masa addu'a Allah ka bashi cikin addini ka san da ka san da shi tawilin Qur'ani yayi istinbati daga wannan aya kuma daga ayar Baqara والوالدات كررتهم جاء رمى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه iyaye su shayar da ƴaƴansu kaga yurzi'ina labari ne amma ma'anansa ne khabar ne ko kuma kace ma'anarsa kai umarni ne kai kenan insha'i ne saboda magana kan gino akan khabari ko insha'i insha'i kuma sun kasa insha'i gida nawa ne biyar amrun wa nahyun wa istifhamun wa tamanni wa nida tayyib in yazo da umarni ɗayan biyu ko dai umarni ya kasance ala wajibin ilza suna kiransa wajibi ko ghairul islam suna kiransa mandubi nan Allah ta'ala yana cewa walwalidatu iyaye mata yurbi'na su shayar da 'ya'yansu haulaini shekaru biyu ne dindi sif-sif amma sai ce liman arada an yi cimar raba'a sau a ce ba wajibi ba ne ga wanda yake so sai ya ƙure saboda a iya samun yaro wani ma yana yaya kanshi ne an sha samu kawai sai ga ya daina mashin nuna kuma ya ta iya to fiye da shi ba zai yi ba ne kawai ko kuma a'a a shekara ɗaya da 'yan watanni har ma ya yi wayo sai a ga yawo da ta gabarin shan nuna har sai a yaki yayewa ana kiransa ne fitam ko fisal hikimar shigo da wannan saboda ka kulla zumuntar bayani tsakanin waccan aya ta bakara da wannan aya ta al'ahqaf ko fitar da hukunci can ya ce a shayar da yara shekaru biyu dindi wata nawa kenan ashirin da madalla amma ga wanda yake so sunan kuma Allah ta'ala ya ce a wa hamluhu wa fisaluhu na kam shahran da ɗaukan ciki da yayi in ka haɗa duka wata talatin ne to cikin wata talatin sai ka cire waccan shekaru biyu na shayarwa nawa kake da balance to daga nan ɗan abbas ke cewa ashe duk wadda aka aure ta ta haihu ƙasa da wata shida to wannan da akwai kura kan asalinsa akwai alamar tambaya akan mai halaccinsa kenan inda za a auri mace yau subhanallah wata biyar sai ta a gidan miji mijin zai iya cewa wallahi ba dana bane huwa dakhil wa laysa asil dakhil laysa asil kutse ne ba dan gangariya bane haka fiqh to amma nan ana nuna mana wato irin gwagwagwa ɗin da aka sha ne da daukan cikin da yayin wata talatin ne hatta iza balaga a shudda ana nan tiryan tiryan tiryan domin hatta ta fi dulgaya hatta idan ta mubasharanci suna ta masa kasara amma fi'ili ta masa ainihin fata musamman yan mubariyi ne tayyib hatta idza balaga ashuddahu har lokacin da shi wannan dan adam ya kai kululuwan karfinsa ya fassara wannan ashuddiyya da shekaru ya ce wa balaga arba'in na sana har ya kai shekara arba'in an ce magabata da zarar mutum ya ga kai shekara arba'in to sai fara shiga ta yi ta yinsa sai lazanci yau ta ibada yana ganin to na kai arba'in balaga ashirin da hufu kenan komai idan ya cika kuma sai ragu sai fara tauye ka la ilaha illallah a rage ka ballan sanar hadisi ya tabbata wanda aka raya shekara 60 Allah ya ƙara ba shi uzuri kuma mai zuhudu yana cewa idza a mar'un 50 aman wa lam tara fi athar al-afafi fala tasabana lahu rashada faqad adda bi manatihi tajafi wai in kaga mutum shekara 50 a raye baka ga alaman natsuwa ba ka ganshi wani irin biji-biji dan kujuba kujuba da kwanga kwanga to karka masa tsamanin fa gyaruwa eh wannan achievement kenan amma Allah ba abin da ba yi. yana kai shekara saba'in yana ta kuma Allah ya gyara shi amma yana gaya maka ne yadda ɗan adam yake da estimation ɗinsa kenan wannan kuma ba an gaya maka ɗan shekara goma kai wasa bane ba ruwan mutuwa da wannan ita mutuwa tana da abu akalla guda biyar ba ta jira sai da jira ta ba ruwanta da shekaru haka ne yar jefa alhini ce da bakin ciki da tagumi haka take a transfer ce ka ɗauke ka daga inda ka tsoron zuwa ga inda baka sani ba sannan kuma wato mai haifar da rabon gado ne dole daga cikin ɗabi'un tafiya to in kuwa haka ne ba ka damuwa da cewa kai aikai yaro ne hmm, ba nan take ba nan Allah ta'ala yana gaya mana azza wa jal jalla jalaluhu da ɗaukan cikin da yaye wata talatin ne har lokacin da mutum ya kai ƙurewan ƙarfinsa ko kace yake ya ƙure a ƙarfi sai ka iske yana ce rabbi auzi'ini an ashkura mata alayya yana ya Allah auzi'ni ai arini wa a'inni wa qawwini ya Allah ba ni dama dan na gode maka kan ni'imar da kai min a kaina da kai ni'ima gare ni wa ala walida kuma iyayena wata ni'ima Allah ya maka ai ba za ka iya kirgawa ba wallahi wa in ta'uddu ni'mat la tuhsuha innal insana zaluman kaffar in za ku yi lissafin ne Allah ba za ku iya ba mutum mai yawan zalunci ne mai kuma mutunci wa an a'mala salihan tarda ya Allah ka taimake ni na aikata aiki na gari wannan yayi magana mumini kenan za mu ji kuma dan tawaye nan gaba ka taimake ni in yi aiki na gari tarbahu wanda za ka yarda da shi ashe aiki na kirki Allah na yarda da shi duk wanda ya ji iyaye yadda Allah ya ce Allah zai da shi na ce yanda Allah ya ce domin ka iya bin iyaye kuma Allah ya ta shi da kaddara uba ce zo ka siyo min taba sai ka bi shi da kai da shi duk Allah zai ta shi da ku dalili saboda la ta'ata li makhluqin fi khalas kenan da'a ga iyaye muqayyadun bi an takuna ta'atu ala al-ma'ruf wa illa fala laisa illa tayyib shi wannan na kirki yana cewa Allah ka yi min baiwa na gode maka na kuma aikata aiki na kirki kuma wato haka ne ko? yawwa aiki wanda za ka yadda da shi wa asli'li fi zurriyati ka ji magana ta gaba ya Allah ka gyara min zurriyata wato ka ganin addu'a ce mai kyau gyaran zurriya ba a hannunka yake ba bawan Allah baiwar Allah kai a matsayinka na uba ke a matsayin matsayinki na uwa nauyinku shine ku yi abin da Allah ke ku yi ku nemi Allah ya ba ku ‘ya'ya na gari in sun zo duniya ku yi su? kiwo ta fuska biyu abin da zai gina kwakwalwarsu da tunaninsu da jikinsu da muruwarsu ta tsaftar jiki a kula da yara a hana su hatta kwakwalo ta sono daga hancin sa a baki iyaye su hana wannan a hana yara misali yawo da reza ko da allura misali don kasu cutu a hana su yawo ba takalmi kasu taka kwalba balgatacciya su ji ciwo kaga wannan tarbiyya kenan ana kiransa a tarbiyya aljasadiyya almadiyya physical training material akwai tarbiyya kuma ruhiyya a koya musu tauhidi da bin Allah da yawaita faɗin kalmar shahada da sanin ƙur'ani da hana su kwaɗayi da kamun kai a hana su ashar abin bakin ciki in ka shigo unguwa ka ji yara suna ƙunzuma ashar to bincika daga gida ne barewa ba ta gudu ita ta yi mai ciki rarrafe da haka iyaye mata musamman ku kiyaye akan wannan in muka ji yaro na kunzuma ashar to binciki gidan an samu uwa tana yi uban kuma ya ji bai ce komai ba nan fa Allah zai iya cazar ku idan kuka kyale saboda a sukutu alal munkari munkaru a sukutu alal munkar munkar wa sukutu alal batili batilun yin shuru kan barna to barna ne shi kansa shuru din nan shi na kirki yana cewa ubangiji ka taimake ni wato na kyautata ma ainihin iyayena sannan kuma wato ka gyara ni zurriyata zurriya da ka haifa an gane misali malamai suna cewa kowane mutum yana da bangare guda uku kowane mutum bangarensa uku ne yana da usul da furu'a da hawashi usul wanda daga shi ka gangaro inna abaka asluka wa aba abika aslu abika ila adam haka ne mahaifinka shine origin ɗinka mahaifin mahaifinka har aje zuwa ga baban dan adam gaba daya to baka kiran wannan zuriya mm, zuriya wanda yake man hadara minka abin da ya gangaro da gare ka to wannan shine furu' danka ai ka ne dan danka fa ila akhirid duniya da haka anan mun karanta misali muna karanta game da misali rabon gado mai suka ce masu cin gado cikin suka ce والوارث من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل كلمة جمع الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن أعلى masu cin gado cikin maza guda goma ne na farko al'ibinu ɗa sai suka ce ne wabinin libin da ɗan ɗa mahama na zala biyan da ya ƙasa kaga zuriya ke ka ba da misali na sha faɗa idan awwalu ya mutu kuma awwalu shine baban sani sani baban salisu salisu baban rabi'u rabi'u baban khamisu khamisu baban sadisu sadisu baban sai baban saminu saminu tasi'u tasi'u da ku tsaya wurin to shi kiran sai aka ce awwalu ya mutu an gane ko kuma a mu ce ashiru ya mutu wa ya kamata ya gaji ashiru tasiru to shi ma Allah ya ɗauke shi saminu ma an ɗauke shi duk sun tafi kuma Allah ya ga dama sai bar awwalu aina ce ya ga dama wallahu wala kulli shay babu ne ga Allah azza wa jal to da Allah asirin kowa zai gangaro ya gaji ashiru to shine mahama na zalakiya ko alani ne nan ko eh shi ne ne nan to idan misali okay idan misali shi awalun ne gaba daya ya mutu kuma di shi ashir duk iyayensa babu su shi kuma sai ta so ya gajiwa haga zuriya ke abin ya zo karkashinka zuriya ka to kenan za mu ɗauki nan shi awalun hikimar shigo don wannan misali duk na ƙasa na azuriyarsa ne gaba daya ila akhirin duniya shi yasa da ƙur'ani ke magana kan banu isra'il yana magana da waɗanda suke madina ne amma abinda suke zama na annabi musa ya saboda azuriyarsu ne ai kuma gane ba ne za ka ji mutum ya ce kakanninmu ga yadda suka yi kuma kana alfahari da su li'annaka munhadirun minhum li'annaka ba'dun minhum ashe a bacci abar kulawa da ita na biyu kenan sai kuma hawashi hawashi waɗanda kuka yi tarayya wajen asali guda haka ɗan adam yake wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira tayyib Allah ta'ala ka getta min zurriyata inni tubtu ilayka ya Allah ni na tuba zuwa gare ka Imam Samarkandi yana cewa man ruziqa tawbata lam yuhram al-qabul duk mutumin da Allah ya azurta shi da yawan tuba ya Allah na tuba Allah na tuba a to Allah ba zai haramta masa bude masa kofa ba dan yace wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa yaf'alu sayi'at wa ya'lamu ma taf'alun suratul shura aya mai lamba 25 ai dai to huwa allazi yaruddu ba yaqbalu yace ba haushe ma kan ce matan na tuba to inda za ki ce na tuba mai gida za ku zauna lafiya kuwa amma in kika ce wane ne kai a za ki ga wane ne shi kuwa kar ku yi haka Allah ya samu gane saboda haka ya ne wato yana wannan addu'a yana cewa inni tubtu ka na tuba wato zuwa gare ka wa inni minal muslimina ni kan tabbas na daga cikin musulmai Allah ka kashe muna musulmai yadda Allah ta'ala ke so to kaga nan an faɗi ai labarin dan adam asalin maganan wa wasailal insa da aka ce insan sai aka kasa masa aka kasa maka su gida biyu insan na farko mutumin kirki ne mai abubuwa na gari to amma na gaban kuma fa na'am sai Allah ta'ala ya yaba mu waɗannan yace ulaika ladina ko an anhum ahsana ma amilu waɗannan su ne waɗanda muke karɓa musu mafi kyawun abin da suka aikata wa natajawuzu an sayyi'atihim fi ashabil janna muna kuma kau da kai shi shine tajawuz ai muna kau da kai gabarin abin da suka aikata marasa kyau Allahumma tajawuz an sayyi'atina wato suna cikin yan aljanna kenan wa'ad as Limaza limadha harraka al-wa'da bin-nasba na'am منين دليلي ليس يتي وعد الصدق سيكتي أي من مصدر للمضاف وقع منصوبا مفعولا به لعامل محظوظ مقدر مناصب كمركة تيمي وعد الله وعد الحق الله أكبر رحمات من الله رب العالمين اللهم أنزل أمين رحمتك يا رب العالمين والكورين نجسكية الذي كانوا يؤدون da suka kasance ana alkawarta musu kaga nan an ambaci aji na farko na shi irin wancan mutumin kirki kenan to sai mutum na biyu kuma wallazi qala liwalidai wallazi qala liwalidayhi uff at'idani an أخرج وقد خلت القرون من قبلهما وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين والذي قال لوالديه أف لكما ما أرى ما كرنتم uffi lakuma wai gane bambanci cikinku ya karanto uffi kuma. ku ana ku mai ke rubuce uffin lakuma kenan mai bambancin na'am tanwin uffi kuma an cire faduwa daya an rosali daya amma uffin asali uffin sai kake uffin lakuma bil idghamil kamil ka cire gunna ke <clears throat> da abu amr basri da hamza da al-kifai dukkan su ne da kuma abubakar shu'ba daga asim sabanin haf haka suka karanta wurin uffi na kuma amma mutum biyu sai suka karanta da uffara kuma ibn kafir al-makki da ibn amir al-qadi al-shami mutum biyu hafs an asim da nafi'un al-madani sai suka karanta da kira da ina ita fi shahara ko uffin lakuma dukkaninsu kuma qira'at ne sab'iyya maqbula jazallahu bil khairati anna a'immatan lana نقل القرآن عظا وسلسلا طيب sai Allah ta'ala ya ambata mana aji na biyu yake cewa wallazi qala li walidayhi uffi lakuma ko uffin lakuma ko uffa lakuma wato wannan da ya gaya ma iyayensa uffin lakuma kai da Allah kai Allah wadanku dan kalmar uff subhanallah shine affa fairan affa fairan ko kuma ka ce duk wata kalma mai karce zuciya ana kiranta uf shi yasa ce ne wala ta kullahuma uffin فلا تقل لهما wa ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمه انا abin da gama iyayenka karkace da iyaye of ballan sana zagi ballan sana duka iyazan billahi iyaza iyazan billahi iyaza to da aka ambaci al'insan aka faɗi kashi na farko wanda ya kirkintu na biyu sai wanda ya lalace kuma shi ne wanda ya gaya ma iyayensa ya ce kai da Allah kuma na shiru shi ne uftin lakuma ce a ta idani ne yanzu kuna yi mun barazana wai in na mutu za a fito da ni kuna gaya min wannan malaman asbabun nuzul sun yi sukuwa a wannan filin ibn al-jawzi Allah ji kammalan a cikin tafsirin zadul masir fi ilmi tafsir sai da ya ambaci cewa kamar hanyoyi kamar guda biyar akan wata sauko jumhur na malamai na cewa ko ce mafi yawa sun ce ta sauko ne akan abdurrahman ibn abi bakar dan wannan na aisha kafin ya musulunta ana masa maganar ya musulunta a lokacin yake ce kai da Allah baba ya zaka wannan magana Allah saka da amma na Aisha ta yi inkarin wannan ashaddal inkar dan uwa dan uwa ne to a a kuma gaskiya waɗanda suka ce ba a kansa ta sauko ba sun fi tuta dalili suka ce saboda da ta biyo baya ula'ikan lazina haqqa alaihimul qawlu fi umamin karkhalat ah, haqqa alqawl waɗannan su ne waɗanda Allah ya mutu tambarin kafirci har abada suka ce haza muslim da wannan suka rusa magana cewa ta sauko ne akan abdurrahman kenan maganar uwar muminai nana aishatu as-siddiqatu bintu as-siddiq siddiq ta tabbata dahir ce don ma'abuciya ilimi ce humaira za su ilm za su tafsil wal yaqin wa taqwa ta'a ta kore a ce wannan ana nufin dan uwanta ne kuma qur'ani siyaqi ko kuma lihaqi ya tabbatar da cewa lalle ba shi bane naka malamai suka ce ana nufin dai kafirin da aka kira shi zuwa ga musulunci ne yayi tawaye bi dalili ma jaa ba da hadhihi ayat sunna Allah ce su ne waɗanda aka doka rufi a cikin zukatansu ba su ba imani kira a arabtum da haka Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa me mu sake mamitawa wallazi qala liwalidai mamita wanda yace da iyayensa uffin lakuma affa gare ku a ta idane ne sun kwake min barazana domin ta ido anan alkawari ne amma na barazana ne akwai alwa'adu akwai alwa'idu da fata an gane ko kwake min barazana har kuna cewa wai an ukhraja wai za a fitar da ni bayan na mutu wa qad khalat min qabli alhali tawaga tawaga ta mutane sun mutu sun shuɗe babu labarinsu? sannan ku ce akwai tashin kiyama kaga yana inkarin alba'd inkarin tashin kiyama wal iyazu billah yaya ma haka zai kasance wa huma yastaghifan la iyayen nashi kuma suna furwa suna roƙon ubangiji suna neman taimakonsa an gane ko suna waila kai kai kai tonka amin kai maza kai imani ka sani inna wa'adallahi haqqun alqawrin Allah wallahi gaskiya ne sai ya kulu amma yana cewa kai ma haza wannan ba komai kuke jamin ba illa asafirul awwalin ka zo mu ji ta ne kawai irin na mutanen da ka duba tausayin iyaye suna kokari su fitar da shi su kawo da shi gabarin kafirci amma shi kuma ya dage ta tafi ga kafircin shi yasa iyaye ba ka da abin da za ka biya su na tarbiyya na haihuwa na kishinka da suka yi suka yi maka suka yi kishinka har suka rene ka kai jallin da ka kai sannan kuma a ce ka juya musu baya subhanaka hada la yanbaghi ulaika iqra ulaika alladhina haqqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinn wal innahum kanu khasirin to waɗannan su ne waɗanda kalmar azaba ko kalmar dogewa a kafirci ta tabbata gare su na'udhu billahi min zalik haka din cikin al'umomi da suka riga suka shuɗe gabanin su min aljinni wal insi na daga aljannu da kuma mutane innahum kanu khasirin ya tabbata dai sun kasance masu khasara ne faɓaɓɓu ne marasa nasara ne نعم ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل ولكل suka نكر لنزع mai alkhafif ko kuma ka ce linaz'il mudaf ko naz'il idafa ai takadirin sa wani kulli ummatin ne aiko kakan wani daga kowanne daga cikin waɗancan mutanen kirki wanda mutumin farko ya addu'a ta gari da kuma na biyu matsannata kowanne daga cikin sufa darajatun suna da giredi-giredi na sakamakon aikin in aikin kirki ne akwai darajat in aikin banza ne shi ma za ka ce akwai daraja na bala'i ko da nan ana cire shi darakat musamman in wuta ne Allah tsare mu sukan ce inna lil jannati darajatin wa lin nari darakat arabtum saboda haka kowanne yana da ainihin darajoji na daga abin da suka aikata dan kuma mu saka musu ayyukansu wa hum la yuzlamun والله kuma بذا za a zalunce su ba ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بما كنتم تستكبرون في الأرض الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أضحبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا إلى آخر الآية الكريمة ألا نتوى ويوم يوم متعلق بمين متعلق بما قبله تقدره يا اخي ما انت مقدرني في لي ماضي كو مضاري امري يا جماعة اهل اللغة اين انتم بالنظام مقدرة دمي امر مسلمي واذكر اي واذكر يوم يعرض كنا راندا ذا اي طاريت شين عرض اي شين ساعة كرن قيامة يوم العرض هنا نعم. راند ذا اي طاريت متاني الله اكبر waɗanda suka kafirce ga sunan tawaga tawaga wasiƙan lazina kafaru ila jahannama zumara za a kora su tawaga tawaga zuwa wuta za a ce da su azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kun tafiyar da gwangwajewarku jin daɗin ku kun korar da shi a rayuwar duniya kun ji daɗi iya iyawarku an gane ko to me faru fal yauma a yau tujzauna azabal huni za a saka muku da azaba irin ta kaskanci da wulakanci da wulakantarwa ne fa bima kuntum tastakbiruna fil ard saboda kasancewa kuna yin girman kai a bayan kafa, bi ghairil haqqi babu dalili wa ma kuntum tafsiqun saboda kuma fasikanci da kuke yi wal fisqu huwa al khuruj an ta'atillah fitewa gabarin biyar Allah haka za a gaya makafirai kuma ko shakka babu idan ƙur'ani ya gaya maka hali na wasu mutane kalle su da kyau za ka ga lallai ilalla haka suke kafirai mai suka sa gaba wallazi na kafaru ya tamatta'u na waya akulu na kama ta akulu al'amu wa naru mai masu wallahu a tura ta gaba suratul kita muhammadin shi suke suna sha kamar dabbobi ba abinda suka sani ka gama ta kafira in aka shiga mota da madubi da abin fakace ana taje gashin kai ana a cikin mutane ba kunya ba tsoron Allah wannan mummunan hali har za ka samu 'yan mata 'ya'yan musulmi kai suna koyi da su ne ne abin koyi ne ke ga kuda bare roman kuda saboda Allah ke da ke da addinin musulunci ba abin da aka sa gaba illa jin daɗi in an tsofe a je a yi ana wani gyara fata wai dai ba ya dan tsufa ba haka kafirai suke alhali mumini bai ɗauki duniyan nan wallahi a matsayin komai ba ya san duniyan nan matakala ce zuwa lahira gada ce da za ka bi ta kanta zuwa ga da ka dosa na haka ne wata rana allahu akbar sayyidina umar ya kai ma abu zarin ziyara yace ku zo mu je nuna muku mutumin da ya sa kafa ya shure duniya ya hankaɗe ta أريكم رجلا ترك الدنيا وطلقها لا رغبة له فيها يك يا أبا ذر أين متاعك يا نجم أتأكد أنك نجبا كاين كلي كلي با يا أمر المؤمنين mata'una sarrafnaha ila hunak kayan mun tura can kai ka san can ɗin aiko wa ma adraka ma can can الدار الآخرة لا إله إلا الله يعمل مدامة دي كازوني دي كوي دي دنك جي تباكينا نينك دكي الله يجيك شيخ مالمي محمد الصالح الأسيمي لا ممكن بايا بايا rasu ibn usaimin ya ne a duka duka shekara kusan ashirin na abu ne 1421 a hijira ya rasu a lokacin da muka yi hasarar manyan malamai guda uku a duniya sheikh bin baz bayan shi da kamota hudu mahmud albani sanin bin waɗannan murafu guda uku na addini muka rasa su da kuma sheikh alfantawi a lokacin to wata an ce sarki khalid Allah jikan su gaba daya ya ce wa al'alamatu ibn Uthaymin ziyara kun san babban limami ne a masallacin Unaiza kuma malami ne a ainihin reshen jami'ar al-Imam Saud Islamiyya da ke Qasid mufassir muhadir alim mawsu'i encyclopedic shine aka ce ce da malam gafata malam wannan gida ka duk ga tsagu za mu canza maka gida ce Allah taimaki sarki ai ina da wani gidan ne a rusaifa ina gyarawa ah ta sarki sai shiru ya san rusaifa dama nan ne makabartan gari ai sai shiru ya san me yake nufi al'ana hasafa al'haqa. sai kare ko muna son ta duniya muna so narjul baqa'a bidarin la baqa'a laha wahal sami'ta bi zillin ghairi muntaqili yace muna bukatar mu dore mu dawwama a gidan da ba gidan dawwama ba ce wahal sami'ta bi zillin ghairi muntaqili ka taba jin labarin inuwa da ba canza wuri Allahumma la sayyid hikimar wannan magana ta aqidi ne kan faɗin Allah ta'ala cewa kafirai za a gaya musu suna wuta ai kun tafiyar da gwangwajewar kamar da na faɗa gwangwajewar ku da jin daɗin ku kun ƙurar da ita shi yasa aka ce wani lokaci ma ana so kayan daɗi ka haƙura da shi an gane karka ce sai kawo mota da tafi kowace mota kyau a najeriya ko a kaduna ko Zariya ko kano tare da halal ne shedan na yakar mutum a matakai guda bakwai daga ciki aka ce sai shagaltar da kai da abubuwa na halal ta nan sai shigo maka misali cin abinci haramun ne sai sa ka ci oba yanda ba za ka iya tsayuwar dare ba don ya same ka a wurin hanyoyinsa da yawa Allah ya kare mu daga sharrinsa saboda ka yan uwa masu girma Allah ta'ala yana gaya mana a nan wurin a wannan gabar kafirai ga abin da za a ce da su duniyar ku kun kole ta kun ji daɗi da ita kun tafiyar da ita yau kuma za a yi muku sakamako sakamako irin na wulakanci saboda girman kai da kuke a bayan ƙasa sannan kuma ainihin saboda jiya ma Allah ta'ala baya da kuka yi aya ta gaba walkur akhaw adil iz anzara qawmahu bil الأحباط وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجدتنا لتأتكنا عن آلهتنا فاتنا فأتنا بما تعدنا To kasancewa ƙur'ani ne girma daga cikin darussan da ƙur'ani ke karantar da mu yana karantar da ƙistoshi suka ce alƙasasu junudullahi fil ard da kake ganin su rundunar ubangiji ne saboda kullum mutum kan wa'azu da waninsa al'aqilu man wu'iza da ghairihi hankaltacce shine wa'aztacce da waninsa al'aqilu man wu'iza bi ghairihi da aka sukan ce gani ga wani ya ishi wani menene tsoron Allah to Allah ta'ala na gaya mana cewa wadkur aka adin iz anzara qaumahu bil ahqaf ka ambaci dan uwan adawan nan nan Allah bai gaya mana sunansa karara ba ana nufin annabi hudu ne domin ai shi ne aka aike shi zuwa ga adawa to nan akwai tambaya tambaya irin ta aqida Allah ya tabbatar da cewa dan uwansu dan yace akha adil haka haka ne kana duk kafiri dan uwanka ne as'alukum ya jama'a akullu kafirin akhun laka قوة للنفس ليست قوة جميل nan Allah ta'ala ya ce wato ka ambaci ɗan uwan adawa kuma haka biyu ya faɗa game da su ai wa ila adin akhahum hudan wa ila samud akhahum salih wa ila yani kowanne ya tabbatar da 'yan uwantaka amma kuma kafare ne to kuma innamal mu'minuna ka ganin sai hasarin ukuwa cikin imani daga nan za mu iya fahimta otomatikiyan otomatikali cewa ake yan uwantaka ne kawai jagrafiya yan uwantaka ce kawai ya'ane ta nasabar jini kawai tana idan na ce yan uwana yan nigeria ko da wanda yake ba musulmi ya shigo ina nufi gari ɗaya kawai halas amma ba ta fuskar imani ba ya kamata a san da wannan na fata an gane ko jamil Allah ta'ala ce ka ambaci ɗan uwan adawa adawa suna cikin ƙabilun larabawa da ake kiransu the extinct arab extinct a malaman anthropology extinct ma'ana extinct ƙabila ba'ida ba'ida ba da ainun ba ne da hamza ne wata sun riga sun tafi babu su akwai al'arabul ba'ida al'arabul ake tsane ne al-musta'araba wanda ista'arabat tayyib adawa da samudawa larabawa ne aqha na asali shi yasa wannan yanki irin su hadramaut yankin Oman da irin su Yemen ƙasa ce ta larabawa na asali da kuma yankin Hijaz to shi annabin Allah hu alaihi wa ala jami'il anbiya asratu salam Allah ya aika da shi zuwa ga kabilar Adawa su kuma Adawan nan gidajen suna nan kusa da maut suna yaman garin da suke zaune unguwarsu kwazazzabai ne amma yawanci yashi ne yashin har ya yi tsiri irin mai dankon nan to irin wannan gidajen shi ake kira al'ahqaf dama mun ce za mu zo mu yi bayani in magana ta zo mu ɗauko asali inda ma aka sanya mu surar suna suratul ahqaf to ga dalilin ya zo wani lokaci kakan iske sura a farko farkonta ne ma sunanta ke zuwa misali alif lamin ghalibatur rum suratul rum sunan baqara bai zo ba fa sai da aka jin can ciki kusan aya ta 800 inna la ya'murukum an tadhahu baqara tayyib to haka lamarin yake ko malamai suka ce wannan sunaye da kai karka ɗauka abu ne da ka a'a tasmiya ce tauqifiyya bisa tsarin Allah ne ya karantar da annabinsa Muhammadu babba dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ambaci dan uwan adawa annabi Hud iz muta'alliqun ne bi wadhkur a lokacin da anzara qaumahu bil ahqaf lokacin da ya gargadi jama'arsa bil ahqaf wadanda ke zaune al ahqaf na muku bayan ahqaf gidaddajin su ne na yashi Arimal murtafi'a guda ɗaya ana kiran kiransa hiqibu da yawa ahqa waskan ce huqub arabtum to anan suke da zama nan ana ga ana ga maka geography din su kenan idan kana neman ina ne gidajen ainin adawa a duniya a yau to ba za ka tafi misali iraq ba ma za ka je ba za ka je masar ba sai ka nufi yanki na abin akwai malaman da a jami'o'i suka yi rubutu na ga wani mawallafi ya rubuta littafi tafsiri amma su sa masa suna wai atlas al-qur'an da quranic atlas wato mafin qur'ani duk inda aka ambaci al'ummar da ta rayu a baya sai da ya kokari ta hanyar na'urar zamani ya zakula wurin ai wannan garin yana kasa kaza a yanzu ko da yake ba za ka sami kasan yadda yake a ba ko dai an canza sunan ko kuma demography yanayin zaman al'umma ya canza kuma haka ne ai littafin muhimmi ne kwarai ga ɗalibin ilimi wanda ke albahasar ilmin akadini zai matukar amfaninsa atlasul qur'an sai da haka ainihin wato Allah ta'ala ke cewa a ina ya ciki ne lokacin da ya gargaɗi mutanensa ya gargaɗe su waƙad khalatin ƙuru waƙad khalatin nuzuru min bai ne dai min baini ne yadai alhali wato gargadi gargadi dama ya riga zo kafin zuwansa ma'ana su waɗannan adawan ana musu wa'azi ne amma ba wai annabi hudu shine farkon zuwa ba fa dama abin ya wuce ma kuntu bi aminar rusul kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dama gargadi ya riga ya gabata gaba gare shi da kuma bayan shi ne gargadin Allah ta abudu illallah karku bauta wa kowa sai Allah dukkanin annabawa sabon su kenan kowannen su addinin su ɗaya ne tauhidi sun haɗu a kai sukan bambanta ne kawai a shari'a ai ka ga wasu daga cikin annabawan da suka zo gun al'ummarsu? su in mutum ya yi tsari tsarkinsa shine ya samo kamar dutse ya karce sai jini ya fito tukun fa tsarki idan mutum najasa ta taɓa rigarsa rigar misali sai ya samu kamar almakashi ya yanke to shi ne da manzon Allah ya sulasulam suka roƙi Allah la ta hamil alaina isran ko ba ka ba kama hamaltahu alzinin kablina kuma kowace kalmar al'isra a nan duk abu mai wahala misali wannan lokacin da muke karanta wannan addu'a sai Allah ce ƙadfa'al na ya muku shi yasa Allah ta'ala ke kawo ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kai zuwanka wato rahama ne ga dukkanin duniya sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah saboda haka yi musu gargadi cewa kar ku bautawa wa kowa illa Allah inni akhafu alaikum na'am azaba yawmin azim ni kan ina jiye muku tsoron azabar wata rana wadda take babba rana babba tashin kiyama ko shakka babu malam yace yawmal qiyamati law alimta bi sharrihi la fararta min waladin wa min awtani yawmun tashaqqaqat as-sama'u bi hawli wa tashibu minhu mafariq al-wuda inji imam al-qahtani Allah ya ji kanshi ran qiyama da ka san balbalin bala'in da ke ciki Allah ka tsare mu da ka gudu gudu kau irin gudu na fanfalaki ka san fanfalaki ya fi karfi ma fanfalaki a cikin adabiyar na bahaushe wai wani mutum ne ya je yana noma sai barawo ya zo ya sace masa garma to shi sunan mai noman sunan shi fanfalaki da haka kuma ya zura a guje barawon shi ma ya rike garman a guje ita wallah sai na kamo ka barawon yana yi sai shi wannan manomin famfalaki kenan sai ce jama'a in kun je gida ku sanar yata da ta isa aure ku mata aure ya ta duk raba in kun ji ba ni na gamu da aiki ba tsayawa da barawo ya ji haka yake wannan bala'in ya fi na ya ce ga kanan ɗaya shilatil adabiyatul hausawiyya mukan ce gudun fanfalaki to wani fanfalaki anan ana maganin kiyama ya ya akhil karim shi anan ana maganin kiyama ya ya akhil karim ya gudu yawma yafirru almar'u min hayy wa ummihi ya salam alqiyama ka sai ainin annabi hud ke cewa da su inni akhafu alaikum azaba yawmin azim وصف اليوم بالعظم او العذاب بالعظم ناجيه muku tsoron wannan rana din qalu ajitana aya ta gaba ka karanta ko qalu sai suka ce da shi ajitana a yanzu kai hudu yanzu ka zo gare mu ne yanzu ka zo mana ne litafikana ai litasrifana kenan dan ka kawar da mu an alihatina gabarin iyayen gijinmu mu to tun da dai abin da kake so ke to muna kalubalantar ka fati na bi mata iduna ka kawo abin da ke alkawar ba dai ta kama azaba ba ka kawo azabar in kunta min as-sadiqin in gaskiya kake kenan a wurin sunan min da bin kace in da gaskiya kake kenan abin da kake nufi impliedly in kariya nake an tariqi mafhumin mukhalafa to me da su قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ولكني أريكم قوما تجهلون الله أكبر قال إنما العلم عند الله خلاص بس قالوا بلن تيشي با قومنا عذابك آه عيب أهلنا يكبر قال سي النبي يتي عليه السلام innaman ilmu faɗa kika ji ka sani da yadda lamarin yake ilimin saukar azaba inda Allah laisa indi ba nake da shi ba kuna iya faɗin abin da za ku faɗa ku yi ma Allah izgilinci ai ba kun fi ƙarfinsa ba ne sai ce innamal ilmu inda Allah ai ilimin agun Allah kawai yake jalla jalaluhu ni aikina wa uballighukum iyar muku haka ne ko ma ursiltu bihi abinda aka aike ni da shi iya aiki na kenan walakin ni sai dai ni arakum ina ganin ku kauman mutane ne ta jihalun kidahumai jahilai da ba san Allah ba Allahu akbar aya ta gaba فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا فأصبحوا لا يريد إلا مساكنهم كذلك نجزي قوم المجرمين فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم أوديتهم لكم أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فلما ألوك تند رأوه سكا جنشي ليه سكا جنشي أذابر azabar نمائي suka الله ai أيكو kuma أعوذ بالله da suka ga azabar ariban ya bijiro musu ta bijiro musu mustaqbila audiyatihi azabar ta tinkari kwazazzaban su dama ai audiya ne suna zaune a wadi ne shine al-ahqaf gidajen nasu Allah ya turo musu qalu kuma wani ikon Allah sai Allah ya turo musu azabar kamar girgije na hadari suka ce masha Allah ai ga ruwa tafi ina ba ruwa bane ba ruwa ba ne abinda kuka roka ne ma a lokacin da suka gan shi gashinan gashi nan mustaqbil audiyatin ya bijiro yana fuskantar kwazazzabansu al'akafinsu kalu sai suka ce haza aridun mumtiruna ga ruwan sama ku shirya ruwa ina Allah ta'ala ya ce bal huwa bi rihun fiha azabun alim a'a bal a ji wannan magana abinda kuka nemi a gaggauta muku ne ba a zama kuka nema ba ai kun nema kuma kun samu la ilaha illallah rihun iska ce ta masifa rihun iska ce ta bala'i fa fiha a cikin iskar azabu na lim azaba mai raɗaɗi a arabiya idan ka ce rih ba a bukatar rih riyah ita kake bukata ar riyah abinda ainihin ake bukata larabawa kan ce wato ta'atir rihu bimala ta sahihi wasu kan ce riya amma wani ce riya shi ne iska mai daɗi amma riya wanda ke da ɓanna irin su tornado tornado kana magana iskar da za ta shiga cikin rijiya ta kwashe ruwan ta yi gaba da shi kun san tsunan abin da ya faru abin da ya faru a mississippi Allah ya nuna ma Amerika da sauran kasashen duniya Allah shine mai kowa mai komai da masu hankali ne walakinnahum kafiru ba sa wa altuwa la ilaha illallah aka yi wannan abin da aka yi kun sani ba tsunami ba wani abu da ya faru ya suke kiransa ne kuma ce hurricane katrina kuma ce katrina ya salam hurricane katrina malam ta mamaye jihohi da yawa amerika irin su mississippi suka koma malam miskinai garuruwa a ruwa la ilaha illallah wallahi a lokacin sai wani ɗan jarida yake faɗa yake cewa jama'a wannan fa amerika ce ba wata duniya ta uku ba ga ta nan ta gurfana a gwiwanta a skynus ina kallo ina london a lokacin wallahi mai jarida ke cewa wannan fa this is america brought down to its knees by hurricane katrina ya laitahum ina masu san Allah ne wannan amma sai dagawa sai girman kai sai isa ya yi ina yake na'am ingila a lokacin suke ta wannan fa america ce kamar suna mata dariya suna kuka gasa tsakanin su ga sanan an durkusa da kansa su ce Allah ya durkusa da ita a su ambaci Allah ba don su Allah baya cikin ajandar su ko labari na su za mu ba ku labarai da karfe kaza ba magana insha Allah ta'ala na'am wake da mulki wake da isa wake da buwaya wake da wanzuwa wake da komai Allahu rabbul alamin da haka lokacin da abin nan ya faru sai suka ce haza aridun mumtiruna bal huwa masta ajaltum bih rihun fiha azabun alim tudammiru kullu shay haka Allah ta'ala ce aya ta gaba tudammiru kullu shay'in ita wannan iska tana ragargaza tana rusa kowane abu bi amri rabbiha wato da umarnin ubangijinta kalmar al'amru mun faɗa a baya ko cewa amru amurkan zo a ma'ana nawa biyu akwai amuru mai daukan jam'in ne al'umur akwai mai daukan jam'in ne awamir to wanne ne wannan bi amr rabbiha hay bi awamir saboda Allah ne ya umarce ta ai su ne waɗanda ainin aka soka musu da iska sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin azwa qarshi yace fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum ajaz nakhlin Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya akwai da suka rage to adawa kenan adawa kenan in sai dai kawai ka tashi ka hau mota kila daga Saudiya ka nufi wannan yankin a ce sun taba zama anan nan wurin misali wurin ya canza yanzu na misali Allahu akbar saboda ka Allah ta'ala yake cewa wannan iska take ta yi rugurugu da ainihin gida da jinsu fa asbahu la yura illa masakinuhum aka waye gari ba abinda ake gani illa gidaddajin da suka taba zama sun zama kufayi kenan kufaifai kenan kazalika tankar haka ne najzil qawmal mujrimin haka muke saka ma dukkanin mutane masu laifi masu ijrami masu criminality masu kin ganin gaskiya su karbe ta masu ganin ƙarya ƙarya ce a masu rungume ta saboda tsaba taurin haka muke musu kenan wannan ba ya tsaya gare su bane domin da yake mujirimi har yau har ƙasa ta naɗe haka sakamakon yake sai idan Allah ya ga dama ya ɗaga masa ƙafa don kuma a yi babbar haɗuwa da shi inna rabbaka la bil mirsad wannan kuma ya fi wahalar wa Allah ka tsare muka kare mu da sauran lokaci ko aya ta gaba ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغني عنهم فما أغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحيق بهم وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه هذه قرآنكم الله أكبر walaqad makkannahum fi ma in makkannahum fi Allah ya kuka kafiran makka da sauran yanku ku ci ku ba mun kafirci makkannahum mun ba su tabbas a bayan ƙasa fi ma in makkannakum fi irin tabbas da ba ba ku ba sun fi ku tsawon rai da zubin halitta anatomical structure da physiology fiye da ku mun ba su karfin tattali irin na zamaninsu yanzu kuna gani irin a ce an gina badala irin badala ta kano irin ta zazzau da sauransu misali yau kakanninmu da suka gina badalaye da kangaye a da da suka yi yau za mu iya ne zamanin kwamfuta wanda kila nan gama sai an sharuwa da kwamfuta saboda tsabar lalace da ragunci misali kuma ya zama kwamfuta mun zama online <laughs> wata nan za ka zama offline Allahul musta'an ina Allah yake wala kad makkannahum fima in makkannakum fi in takama kuke da kaza kaza to ai mun ba su wanda ba ku ba ma'ana a nuna maka duk abin da kake ji kana da shi tafi wannan da shi kwarai kuwa saboda qur'ani yana addressing masu kafirci ne ma'ana in za ku yi ma to ku yi wanda suka fi ku ga abin da ya kasance in kirki za ka yi kai za ka samu ka samu kwan nagari Allah ka samu dace Wala walaƙad makkannahum lallai mun ba su tabbas a bayan kasa sima in cikin abin da ku ba ku ba in nan korewa take in makkannakum fi to kaga bayan ya bayar a dunkule ya ijimali sai ya tafsili nau amma yace ne waje an lahum sam'an mun sanya musu ji yanda kuke da ji wa absaran da kuma gani wa af'idatan da kuma zuciya irin ta tunani af'ida ko zukata an keɗo waɗannan da bato domin in ka kalle su ne kashin ba mutum duk takaman mutum menene in ka ce kurma ne ina kanta yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna min shay'an waja'alakum sam wal absar wal af'ida san cikin na'al Allah shi ya fitar da ku daga cikunan iyanku ba abin da kuka sani kaga sai ya kore sani kaga kasawa ne sai ya ambaci kuma ainihin ni'ima ni'imar sai ya keɓe da abu uku a can kuma shi sake ambata a nan kun gane mun sanya musu ainihin ji da kuma mai da gani da kuma zukata kuma dole ka san muhimmancin ji idan kana son ka gane ni'imar ji to kalli kurma mana in kana son ka gane ni'imar gani kalli makaho mana wa bi ziddiha tatabayyanu ashiya'u in kana son ka gane kuma fa'idar zuciya me zamu ce kalon aka cire masa wato tunani a cikin zuci ya zama kamar daba mahaukaci to Allah ya ce mun ba su duk waɗannan abubuwa fa na ni'ima amma me biyo baya ma aghna anhum sam'uhum jin nasu bai wadatar da su gabarin azaba ba kenan ga kunnuwa fato-fato za a yi magana su ji amma ba ji na karba ba a iya magana ka ce na ji to e ka karba ce ji ba shi ba ne shi sa karin magana ba haushe wai kunni in kunni ya ji jiki ya tsira kuskure nan karin magana din ba lalle ba ne sai da ce in kunni ya ji zuciya ta yarda ta aiki to jiki ya ne nawa suke ji din ai jitin ne Allah ya kore muhimmanci a misali arabtum da haka ainihin jin nasu bai musu amfani ba haka kuma ganin su ga idan duna gulugulu suna gani lakin albasara ma hu wala afirtum haka zukatansu basa ba sa cankar gaskiya ni shai'in ba sa fahimtar komai in tunda kano sun kasance yajhaduna bi ayatin suna yin musu suna ja'in ja da ayoyin Allah wa haƙa bihin makano bihi ne yastahzi'un abinda suke izgilanci dinnan wa haƙa shi ya a kansu shi ya cancanta ya sauka a kansu saboda ainihin da suke nas'alullahi as-salamata wal afiya ولقد أهلكنا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفتعون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون آية من لنبا أشرين بقي سكن سورة من لنبا أربعين دا سيدة الأحقاف الله تعالى يتي للي mun هلك لك abin da ke أهلكنا ما حولكم من القرى haulakum min abin da ke ku na daga alkariyu Allah na gaya wa kafaran maka luk waɗanda ke kewaye da ku adawa ai haulakum ne ai samudawa mutanen nuh a wannan yankin ne annabi nuh yana rayu yankin kufa duk an gama da su fir'auna yana zauna a masar an gama da su to sai Allah ya ce waɗanda ke kewayen ku ai mun halakar da su ya kamata ku lura wa sarrafna al-ayat mun yi bayanin ayoyinmu daki daki daki la'allahum yarji'un dan su da aka halaka ko za su dawo kan hanya amma falola nasarahumul lazina takum waɗanda suka rike su ba Allah nan ba me ya hana iyayen gijin nasu su taimake su su ba wanda yake ba Allah waɗanda muka halaka su a baya ai suna da gumaka ko to Allah na cewa me ya hana gumakan su taimake su daga azabar Allah ai ba zai yi ba an gane bal kai a ji wannan magana ballu an hum gumakan sun tafi sun bar su musu musu maganin komai ba wa zalika ifku Allah ce dama ƙarya ce ƙarya su kenan ƙarya kenan shine ifku ta zo mu jitan su ce kawai suka yi wa ma kanu yasarun da abinda suka kasance suna kirkira na ƙarya ma'ana ƙaryar ce kawai suka rika ba ta yi musu magani ba lokacin da suke bukatan magani da haka idan ka rike gaskiya to ka huta in ku ka rike ƙarya to wallahi za ta kai ka tabarka za a gan ku a rana Allah ka tsare muka kare mu wa ittarafna ilaik wa إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا نعم فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قضيهم منذرين آية لما أشهد كاركينا أشهد الأحقاب الله al'ahqaf Allah ya ce ka wata jama'a daga cikin aljannu shi ne ma'anar magana wa isarafna ilaika nafaran min aljin malamin sun ce ana kiransu aljannun nasidin wata jama'a ce ta aljannu sun kasance kafin zuwan annabi muhammad sallam wannan kaho kan wannan su je samaniya su sato kalma ma'ana abinda wahayi na ubangiji bisa ganin dama Allah ke kai kawo sai su kalma su zo magana ɗaya su yaɗa ƙarya wannan ya taimaka mai yaɗuwar bokanci zuwa manzon Allah sallallahu sai Allah ya hana wannan shine Allah ke ba mu sa cikin surar aljannu wa inna kunna ko wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' fa mai sami ilana ijin lahu shihabar rafada ai mun kasance muka yi dagogorogo wannan kan wannan aje a sato kalma daga yau duk wanda ya ya ji lahu shihaban zai tadda bantarma mai kice bantarma tauraruwa mai jela ana kiranta yula wadda za ta jefe shi ko kuma comet masana ilimin wato ainihin salon samaniya watakila ba su fahimci wannan addinance ba suna magana kuma suna bayyana shi scientifically mu kuma na da shi qur'anically da kuma imanically in akwai wannan turancin man misali da fata an gane ko saboda haka Allah ta'ala na cewa a lokacin da muka kado to shine aljannin suka ce ya kamata ku ba zama duniya menene ya zamanto dalilin hana mu jin abin da muke ji garin yawo tun da aljani masha Allah zai tashi yanzu daga nan Kaduna ko daga Zaria ko ina ya samu kansa akwai nan da aljani ne iska ne sai suka zo daidai lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam malamai suna cewa lokacin sallar asbahi suka je na karatun qur'ani suka ce lalalala ai ga abin ga abin da ya hana mu gashi ai wannan ba mu taɓa jin irinsa ba suka ce inna sami'na qur'anan ajaba an gane ku wannan shi ya hana mu kira ga abin da muke bukata to shi ne Allah ke haka ya tuma nan wa iz a lokacin da sarafna muka kaɗo kan nafaran wata jama'a in ka nafar suka ce daga uku zuwa tara wannan nafar wani adadi na aljannu ya sun quran suna sauran qur'ani bai ce sma'una ba ina zan tambaye ku menene bambanci tsakanin yasma'u da ya kafin nan kafin ku amsa wannan na wani ashe aljannu suna da hankali haka ne kwarai kuwa suna da hankali yadda mutum ke da hankali in ku suna da hankali to mu kallafai ne kenan su ma lalle a an dora musu shari'a ya ma'asar jin wal'ai tun tunda Allah ya haɗa mu da su wajen kira kenan kallafai ne amma aljannu wace ganin su suna cewa duk wanda ya da'awar ya ga aljani a yanda yake za mu zubar da shaidarsa ya zama gairu adil fi suratihi aljinniya in ba annaba ba amma ya rikide ya dauki wata halitta ya zama mutum wannan sauna aka shayi je kamar ka akwai masallacin aljanu masallacin jin jin wasu malamai suka ce hadisin dan mas'ud ai anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam aljannu suka zo suka ce ya rasulullah mu jama'a ce cikin aljannu muna so ka zo ka karantar da mu musulunci sallallahu alaihi wasallam da rasariya annabi ya ji sabai suka ce muka kwana cikin bala'i da tashi hankali ba muka manzon Allah ba da safe sai gashi ya kullo mana ta jikin kamar shuri yace jama'ar aljannu ce da suka yi imani da wannan saƙon nawa na je in karantar da su musulunci kaga su ba su gamsu ba har yake cewa da su da suka tambaye shi abincinsu yace duk abin da dan adam ya ci ya guiguya na kashi da kira sunan Allah ba shi shine abincinku kuma kashin dabbobinsu shine abincin naku dabbobin ashe wala karkarna bani adam dan adam sama yake ta wannan janibi to ashe dan adam da yake aljani daraja ka kuma kuma kana tsoron sa har an samun yan bori na'am har aljani idan ga baka umarni a samu wani ta ta ta gamu da shafa aljannu aljani ya ce a yanka kaza a kawo saki kaza kaza kaza a dalilin kauce ma tauhidi da jin tsoronsu suke hawa mutane wa annahu kana rijalun min al-insi yu'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum shan maɗi da mutane kan yi dangane da mazajen aljannu suna neman kariyar suka ce ab muna tsoron suna tsoron mu fazaduhum ai ay fazada al-insi al-jinni rahaq wa tasallutu alayhi suka samu galaba halittu ne kamar mu kar su cuce mu kar mu cuce su da haka idan suka shiga jikin mara lafiya kakan ji masu rukuya na cewa ka yi zalunci wannan jikin ba naka bane fita malamai na faɗin wannan bala fita ibn taymiya Allah ji kamalan yanzu yana rukuya game da wani aljani sai aljanin ya ce ya sheikh ba na so na fita daga jikin Ni an o hibbuhu. ina son shi ne ina jin ta mata ce aljanar sai ce huwa la hibbuki. ba ya son ki fita ta ce zan fita takiri lak to saboda girman ka zan fita ce ta ni ne ki ci gaba da zama ki fita saboda Allah da wani ne sai ce hmm, aljannu ma sun san da mu Allah kuwa sai zama kasuwa a ce abin ah, gaya muku aljannu suna tsoron shehi wane mutum to wannan yana daga cikin abin da malamai ke kira madakhil shaytan su ɗan ya kumbura maka ce, in dan ne kar ki cigaba da zama fita fita saboda Allah la ilaha illallah halittu ne ba su fi ka su ba illa bi taqwa to shine garin yawo su nemi me ya faru sai suka yi dace annabi na karatun qur'ani a lokacin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine kamar da muka ji za mu mamita lokacin da muka kado kan wata jama'a ta aljannu suna sauraron qur'ani gare ka ai da zuna ce yastami'un da yasma wannan fi karfi yastami saboda yastami'u shine kasa kulli laifi ne ka ce istama Allah laifi ne Allah zai kasa kunni ne ai istima ya tatallabu juhudan za'idan Allah bukata wannan sai dai ka ji sami Allah amma istama ni ne kasa kunni saboda ka suna saurare da kyau falamma hadaruhu lokacin da suka ke wurin da ake karatun Qur'anin qalu ansitu suka cike kai shuru nan abun lura a nan shine aljani ya ji ana karanta ƙur'ani ya ce an fito fama balu al'insan al-yau ya tasarsar wa ya takallam wa ya tashaddaku bil aswat wal ƙur'an yutla idan Aljani ya ce a yi shuru ɗan adamsa ɗan mas'ud na cewa Allah ƙara masa yadda idan ka ji Allah ya ce ya allazi na amanu ok ba nake nema ba ibn umar Allah ya ƙara masa yadda kisa ya kasance in ya ji karatun ƙur'ani duk abin da yake sai bari don girmama littafin Allah aljannu da suka zo suka ce an fito ku yi shuru falamma kubiya lokacin da aka ƙare karatun ƙor'ani shine kubiya ko wallau ila qaumihim mai munzirin sai suka koma gida zuwa ga mutanensu suna wa'azi kai ga abin da suka faɗa a wa'azin nan me suka ce an karanta qalu ya qaumana suka ce kai ya ku jama'ar mu inna ina kitaban unzila min ba'di musa wallahi mun ji wani littafi da ake karantawa ba san sunan shi ƙur'ani ba sun ce dai kitaban wani littafi da aka saukar bayan annabi musa yana maka cewa aljannun sun san na annabi musa kenan sai kenan na biyu kuma ya nuna maka cewa wato lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan annabi Musa ne ake a tarihi wannan abu ne ke sananne annabi ya zo bayan annabi Musa ne sallallahu alaihi wasallam ba ma wannan ba ya zo bayan annabi Isa dan Maryam ne Allah ya kara musu aminci sai suka ce mun ji wani littafi da aka saukar bayan Musa musaddiqan lima bayna yadayhi shi littafin yana gaskata littattafan da suka zo gaba gare shi alkur'an yahdi ila alhaq yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim haka zuwa ga hanya madaidaiciya wannan hanya madaidaiciya as-sirat al-mustaqim ita ce hanyar da dukkanin mumini mai sallah ke roƙon Allah a rana aƙalla sau nawa aƙalla sau nawa sha bakwai ina muka samu adadin sallar safiya raka'a biyu muna ihdinas siratal mustaqim A raka a hudu ko ba kai ka faɗa ba ai ka ce amin ai liman ya faɗa kenan ashe muna roƙon Allah wannan hanya mustaqim aƙalla sha bakwai in ce aƙalla mace qiyamul layl ba da sallar duha ba da sauransu misali to sai waɗannan aljannu ke ba da shaida cewa wannan qur'ani yana shirwa zuwa ga gaskiya haka zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya ya qaumana يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم نعم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يا قومنا أجيبوا داعي الله الله أكبر ka ji abin da aljannu suka gaya ma 'yan uwansu a matsayin wa'azi ya kawo mana ajibu da'i Allah ya ku mutanenmu ku amsa wannan kira na wannan da ke kira zuwa ga Allah suna nufin wa kenan? kenan daga wannan ma iya cewa sun musulunta? ya jama'a sun musulunta? mai dalilinku na daga wannan ma iya yankewa a ah, aljannan nan sun musulunta sun musulunta mana kwarai da gaske domin sun ce ne ku ji maganan ya kaumana ya ku mutanenmu ɗaya bayan ɗaya ajibu da'i Allah ku amsa shi shine ajibu respond to the call of the caller ma'ana ku amsa kiran mai kira zuwa ga Allah din a'a to kana nufin su a ce ba su yi imani ba suke gayyata zuwa ga wannan abu din al'aql la yarban hada sai kenan biyu abinda ma zai kara fito maka da bayanin fili baro baro saro saro faro faro inda suka ce wa aminu bihi ku yi imani da shi yaghfir lakum dhunubakum min zunubikum na'am Allah zai gafarta muku min zunubikum bangaren zunubi ko ku zunubi gaba daya gaba daya kenan ba ta ba'idiyya ba ce inda ya kare ta zama me bayaniya ce Allah zai gafarta muku zunubanku gaba daya domin shi Allah mai rahama ai yana gafara zunubi gaba daya ne inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a wa yujirkum zai kuma tseratar da ku min azabin alim daga wata azaba mai raɗaɗi anya wanda yake ba mumini ba wannan magana ya ƙara tabbatar maka da cewa sun yi imani kenan sai suka ƙara da cewa an karanta ko wa man la yujib Allah ku sani duk wanda bai amsa wannan mai kira zuwa ga Allah din nan ba to falaysa bi mu'jizin fil ardi ba mai iya gajiyar da Allah a bayan ƙasa bane ma'ana bai gagar Allah ba an gane ko wani lahu min dunihi awliya ba shi da masu taimako in ba Allah ba wannan na ƙara tabbatar maka da cewa sun musulunta ula'ika fi dalalin mubin masu irin wannan hali suna cikin bata bata wadda take ta fili karara awalam yaro awalam yaro أن الله الذي خلق السماوات والأرض الأرض ولم يعي بخلقهن بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت بل إنه على كل شيء qadir awalam yaro shin mutane ba su gani bane awalam shin mutane ba sa dubawa su gani annallaha allaha allazi khalaqa samawati wal ard allan nan da ya halitta sammai da ƙasa walam ya bai kuma yi ƙasa a gwiwa ba a hausan mu ta zamani kuka ce Allah ai bai kasa ba bai gajiya ba fa da halittar ta da Allah kowa ya kalli samaniya la ilaha illallah wannan gini na sama gaya mini wani injiniya na gini zai iya gina sama watakila in yaje samu digiri guda goma zai iya ko? ato ai ba zai yi ba ai kuma sama ka taɓa gani ta ɓule ta yage a ne a nemo 40-40 a liƙe saboda damina ta zo? Allahu akbar ita kafafa ta taba cewa da Allah ana taka ni na gaji daga nan in zaka tashi daga nan Najeriya zaka ji ko ina a duniya a kasa ka taba ganin inda ta kafa shine Allah ke cewa jalla jalaluhu shin mutane su duba mana su ga Allah ya halicci sama da kasa kuma bai kasa da halittarsa ba na'am shine walam ya'id khalqihinna shin wannan Allah ashe bi qadirin ba mai iko bane ala an ya khaluka ala an yi mauta ya rayu da matattu ko shakka babu ubangijin da ya samar da halitta daga rashi dacin babu mu babu mutum ya samar da mu to don ya kashe mu ya kuma sake dawowa da mu wannan ba wahala ba ne na tabbata kasar germany da ta kirkiri motar da ake kira beetle kun san beetle kurkurkur na misali bayan an kare yakin duniya 1945 aka samar da ita in ta ce za ta yi bitil da bitiloli irin waɗannan amurin ya sayar domin an riga an ga samfur a baya to shi ko Allah yana halitta ne ba tare da ainihin ganin samfuri ba ko ba gane ba to raka Allah baraka wa ta'ala me iko ne akan ya raya matattu bala na'am wannan tambaya amsa ta ita ce bala duk lokacin da aka tambaye ka da ainihin korewa to me amsar barin tambaye ku ko za ku ba da amsa alam yanzil al-matar al ku ba da amsa na'am ko bala ba mu ce na'am ba hal nazala al-matar al-yawma na'am jami kenan idan kai tambaya da korewa sai ka amsa da bala da kalla idan kai tambaya da isbati sai ka tabbatar da ne na'am ko dala. la saboda haka na'am Allah mai iko ne raya da matattu kuma raya matacce aiko a duniya ana gani watar al'arda hamidatin fa’iza an zilna alaihal ma’aha tazzat wa rabat wa ambatat min kulle zaujin can yi ce ne ka zalikar zilmauta yadda raya ƙasa har a ce ƙasa tana ƙanshi damina ta wuce an yi kaza kaza ta bushe an yi ruwa ga ta girgiza ta Allah ke raya matattu Allah ka raya mu akan alkhairi bala na'am innahu lallai shi Allah ala kulli shay'in qadir akan komai mai iko ne wa yawma wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يؤرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى الله أكبر التي كتنا لا ندى ذا بجرود كافري أكو لا أتى سنغنت دوني أتني مصر أوكي تنسي وايا جنت توشيكي سيألة تتوكتنا لا ندى yu'radu allazina kafaru 'ala an-nari za a bijiro da su akan wuta a ce da su alaysa yaya yanzu ƙarya ne kuma gashi kun ganta ainul yaqin an gane ko yanzu gashi karara an ganta kun ganta alaysa bala sai haka ne mun rantsai da ubangijinmu ita ce to amma amsawar da suka yi za su yi tsammani don sun amsa a ce shi kenan ku fita daga wuta ba zai musu magani ba amsawar a duniya ya kamata su gane haka can an tambaye su ne saboda kaskantar da su a matsalibi ne ya ki zuwa makaranta yana rigima da malamai an kare karatu ya yi flat ya samu zero tayar mota ta ce ba mu gaya maka ba kuna tsammani ba mu gaya maka wallahi sa haka ne a baki first class <laughs> ina a yan wuce aiki a hankalce ke na misali saboda haka misali sai a ce eh ne haka ne abun qala fadhuqul azaba haka ne sai a ce da su ku dandani azaba bima kuntum takfurun saboda kafirci da kuka kasance ko na yi a rayuwarku kuta duniya sai aya ta ƙarshe a cikin wannan sura فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم بارك الله فيك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار balag fahal yuhlaku illa alqawmul Fasiku. da wannan aya mai lamba 35 fit fit suratul ahqaf ta cika ta kammala ya Allah yanda ta cika ka cika mana da alkhairi a rayuwarmu da zaman kabarinmu da fito mu ya rabbal alamin Allah ta'ala ce fasbir yi haƙuri ya rasulallah Allahu akbar yana rarrashin manzo kenan malamai suna kiran wannan ne tasliya tasliya wa ta'ziya kai haƙuri ya rasulullah kama sabara ulul azm yanda manya-manyan annabawa da manzanni su ma yi haƙuri Allahu akbar daga cikin manzanni ya jama'a su waɗanne ne ulul azm wanda yasa ne hannu cikin ku daya ano daya biyu uku hudu masha Allah su ga mata malam su wane ne النبي موسى عليه السلام النبي نعم عيسى ده موسى نعم ده كم داود اه داود باش نعم مالب النبي نوح ما شاء الله ابراهيم موسى عيسى صلى الله عليهم اجمعين الله اكبر ولنا انا كلمت اولو العزم mana azam masu yankakkiyar azama kan tafiya ba jiyawa baya duk annaba suna da wannan sai dai a tsari na manhajiya suke da irin wannan matsayi na musamman sai Allah ce ka yi haƙurin da suka haƙuri ka gani an cutar da su an ƙware su an musu abin da duk bai kamata a yi musu ba amma sun yi haƙuri ta kuma manzon Allah shi ne shugaban masu haƙuri gaba ɗaya waje akhiran sabiqan man taqaddama jama'a ya zo daga ƙarshe kuma shine sama da waɗanda suka gabace shi waje akhiran sabiqan man taqaddama tayyib Allah ce kai haƙurin da suka yi haƙuri wato ulul azmi min ar daga manzanni ta'arifin manzo da annabi da banbanci suka ce annabi wanda aka masa wahayi amma ba ce gaya ma wani ba manzo ko an ce ya faɗa wannan gaskiya ta'arifin shahararre ne sai da ku gyara ciki dan ko kai an ce ka faɗa ballantana annabi ko ko kai an ce ka sanar ballantana da ake masa wahayi ta'arifi mafi kyau insha Allah manzo shine wanda aka yi masa wahayi kuma yazo da shari'a sabuwa annabi ba lalle bane yazo da shari'a sabuwa yakunu muttabi'an li nabiyyin qabla walakinahu mursal arabtum Allah ta'ala ce ka yi haƙuri yadda suka yi haƙuri wala tattalin karka yi musu gaggawa shi ne wala tasta ajin lahum ka annahum yau mai rauna ma yu'adun ba su illa sa'atan min nahar kai ta ce su ranar da za su ga abin da ake musu alkawari na azaba za su ɗauka ai ba su rayu a duniya ba illa sa'atan min nahar face wani yanki kawai na yi ne shi kenan Bala, wannan fa ne wannan fa irwa ne fa hal yuhlaku illa alqawm me alfasiqun yuwa ake halakarwa in ba fasikai ba ya tabbata cewa za a zo da mutumin da ya fi kowa jin ni'ima a duniya ya fi kowa ni'intuwa bai san wahala ba kwata-kwata a duniyan nan sai dai kafiri ne tsomi ɗaya za a yi masa a wuta a ce yaya ka taɓa jin ni'ima ya ce ina Ban taɓa haɗuwa da ni'ima a rayuwata ba tsomi ɗaya da bai kai ƙiftawar ido ba la ilaha illallah a zo da kuma wanda ya fi kowa cin kwakwa da wahala a duniya ma ya haƙura da Allah saɓo bai sa ya saki layi ba sabo ko kuma talauci nake so na ce bai sa ta bar Allah ba ka iske wasu daga cikin wai mata a jami'oi a makarantu saboda neman su ci zaɓe ina ba da misali ne kawai ta ainihin jarabawa su sai da mutuncinsu ga lalatattun lakcarori marasa mutunci wasu daga ciki misali da ke bayarwa ko ka iske ainihin mace ta shiga cikin bokaye na'am ko ka iske ai ba a ci ba a sha ba yasa aka dinga sai da to waɗannan abubuwa ba su sa su da mutuncinsu ba an ci kwakwa an yi haƙuri to sai a yi masa tsone ɗaya ko tsakaninsa da aljanna tafiyar fiye da shekara dubu saba'in ƙanshin kawai da ke shi a ce ya ka sha wahala ce wala ban taɓa sani ba ah, yau ko duniyan nan me kake gani ne kaga mutum ya ci karen wahala da zaran ya je gidan wani mani inci wani mutarafi kwana biyu sai kuma tumana ya taso sai masha Allah to duniya kenan ba ta alakira. Allah ka ba mu aljanna Allah ka tsare mu da shiga wuta wannan shi ne karshen wannan sura Allah ya mana muwafaqa suratu muhammadin wannan sura sunanta kenan suratu muhammadin tana da wani suna sunatu me suratul fital tayyib an kirata da suna suratu muhammadin saboda saboda sunansa karara ya zo a farko-farkonta والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر أصلها بالهم tana daga cikin surori guda biyar da aka kira sunan manzon Allah a fili karara ara makawo mana so ina ne a wuri na farko Allah ta'ala ce Muhammad a jere tun daga sama zuwa ƙasa wama Muhammad farko farko daga sama wama Muhammadun na'am wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul jamil أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بارك الله فيك قولي نوكو والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم بارك الله فيكم ورينا هدوء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بارك الله فيك وأننا سوني ورا ريقو دابي ودوكا جيسو تريان تريان ده الله يي يا أمبتي سونا منظم الله كارارا قبادة قبادة عفوا واتو محمد دامالك لينيو muhammad wuri na biyar ahmad amma inda aka ce muhammad amma kuma ku lura yana ba da labari amma gaba da gaba ya kira shi baya cewa ya muhammad sai ce ya ayyuhar rasul inda ya gaba da gaba ne sauran annabawa kuwa Allah kara musu abinci sai ya kira su gaba da gaba ya isa ya musa ya nuh amma annabi muhammadu babba dan abdullahi farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa ya sunan shi yana daga cikin wuraren da malamin ke tato alama ce cewa shine shugaban su kenan Allah ya kara musu aminci gaba daya wuri na farko ali imran wa ma muhammadun illa rasulun qad qad ne qad qabl ar muhammadu bai kasance ba face manzon Allah manzanni sun gabata gabaninsa afa in mata aw qutilan qalastum ala aqabikum yau dan ya mutu ko an kashe shi sai ku jiwa da baya kaga na yace wa ma muhammad yana ba da labari ne ba wai gaba da gaba bane wuri na biyu suratul ahzab inda Allah ta'ala ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin sallallahu wa khatmun nabiyyin muhammadu ba baban ɗaya daga cikin manzo yace muhammad shi ma nan labari yake bayarwa wuri na uku suratul qital ita ce surar da muke kai والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق ولنا أولو محمد رسول الله sune wurare guda huɗu da sunansa karara amma nan labari Allah ta'ala ke bayarwa ba kiran sai yake gaba da gaba ba in zai kira shi sai ya saya to me za ka ce game da mutumin da ke da'awar wai shi masoyin annabi ne yana cikin ushaƙo kaji yana waƙa ya muhammadu ka kula da ni wannan sakarci da jahilci ne annabi sa'anka ne kana kiransa gaba da gaba wanda ya halicce shi ya san matsayin Sa'a sunan yake shi sa hakikanin son annabi ahlu suna ke son annabi sallallahu ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sadin la ilaha illallah ba haka la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da karfi haka hikimar shigo da wannan a matsayin muqaddima a farko farkon wannan sura wato nace tana daga cikin surorin da Allah tabaraka wata'ala ta'ala ya ambaci sunan annabinsa a fili karara amma da suna Ahmad ya zo sai zanen ai wani annabin Allah ne ke ba da labari game da shi annabi isa min ba da ahmad an gane ko mafi girman sunansa shi ne muhammad kalmar muhammad wato abin yabo shi ne muhammad ai kuma larabawa sun daɗe ba su taɓa jin wannan sunan ba ran da aka sa abin ya su mamaki muhammad li awwal marra wato Allah ya ajiye ni specifically saboda wani personality na tarihi da ba ina kudur mutum irinsa ba بأبي أنت وأمي يا رسول الله annabi muhammad sallallahu mahatma gandhi yana cewa inda duniya za a tara masa za a tara ma annabin musulmi rigimin duniya yace da ya warware kowace rigima ɗaya bayan ɗaya ba tare da wata jama'a ta ji an kware ta ba mahatma gandhi kafiri ke george bernard shaw kafiri ne ai mutumin ingila in fact agnostic ne shi free thinker yana cewa in akwai addini da zai yi to addini muhammadu ne lamatin michael h hart kafiri ne mai faɗa a littafinsa sunan safin da hundred wai yana bayanin mutanen da suka fi ma duniya tasiri mai amfani manzala ne number one annabi isa number two sai biya ɗinsa ne cetonsa shi washe number two ai gaskiya ɗaya ce ai ko arnan da suke surutu a yau ai tsoro suke musuluncin ne ke kai musu farmaki inda ba sa tsammaya musuluncin na mamaye ko ina wallahi malam to wannan babban mutum Allah ya kara masa aminci a ce kuma cikin musulmi a samu masu faɗin bakar magana da da sunan wai ana san shi Allah ka tsire mu da halaka ka tsire mu da ainihin tsara da kaucewa gabarin hanya ganin cewa lokaci ya riga ya ko ko mun riga mun shiga sabuwar sura to ko ɗaya biyu uku dai mu fassara abin da ya samu sura ce wacce ake kira suratu mai suratu muhammad mai kuma da ce ko makiya na'am an sauke ta ina a madina tana da awoyi nawa 38 madalla ita ce sura mai lamba nawa 47 al-ahqaf 46 wadda ta gabata kafin al-ahqaf ya jasiya ce ko suratul shari'a 40 nawa madalla to alhamdulillah da yake lokaci ya riga yayi insha Allah tabaaraka wa ta'ala za mu tashi kenan a farkon ainihin sura din in Allah ya raya mu abinda muka faɗa daidai Allah ta ba mu ladansa wannan wata ne alfarma na Ramadan ne albarka da muke ciki ya Allah ka azurta mu da azuntarsa yadda kake so ka sanya mu cikin bayanka waɗanda kake gafarta musu ya rabbal alamin arziki mai tarin yawa ka ba musulmi ka ƙara ma ƙasar mu zama lafiya da kwanciyar hankali shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ka ba shi taimako da agaji ka rawa shi da miyagun masu ba da shawara inda ya kuskure ka miƙar da shi don ƙasar mu ta samu kwanciyar da ainihin alkhairi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته